بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا إن شاء الله تعالى إذا غدا نور غاي سورة يا البركة كو سورة ناتشي نبي محمد مدينة صلى الله عليه وسلم أيوغا سورة الأحزاب سورة الأحزاب بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما سورة شكرا البركة غير سورة العذاب وتشاشا gani bai ga na soci ga annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam ga ya ayyuhan nabiyyu ya wa annabi ittaqillah tasuku ittaqillah tasuku annabi wasu mai gari sahabar da shi gan ittaqillah haitu ma kunt sun da su kuma nono ganana to man shiga e eh, ganna na toci da be tuci ku annabi muhammadu ina sallallahu alaihi wasallam yi a'la ala adana. aga san zai tishin da su soko zandoro ne su da soko suna nabi muhammadu ta ce sallallahu alaihi wasallam uga iti waliji uga iti zazoji yi iti annabawa amma soko yi gabi ga itakilla a to a ga santuna boya za su mashi ya nake masa ya nabi muhammadu alaihi sallallahu alaihi wasallam to shiga ga ga nabi nabi muhammadu yi na shi je fara na, yi na shi je da su soko yi na. يقوقو يسو لسوشا يقوقو يسو لسوشا الله أكبر بيوشا غوغا غنغا بيا نبي إبولو فسنتو يا يسو ذاتو نشي يقول أنه مسوطة بيدا سوسوكوي إذا دبوا نفسه خطوة كتن دي مبالوة إلي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ngana so ko so juye qur'an wa gawa innaka la ala khuluqin azim watatib wajhum chuko adina na aisha ga kiji wajhi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ngai ndoro na qur'an wa ga jina ga annabi muhammadu ya ce ndoro na qur'an na una annabi muhammadu ya ce wa gai wa bashi annabi da ci Qur'anu ne in dole na Qur'anu an wuna ina nabi Muhammadu ta ci wannan sallallahu alaihi wasallam bugo su kuga na nabi su dawin ga sai na kina min babu aula asa zandoro su na tsoci su kai ga gabe yi bata ita mun ita dokan shi ga wala tuti al-kafirin wal munafiqin annabi Ga mai to kafiri shi ma gashi to ɓaga ma zaji lura bai gani ma ga shawara ama. ga washaura ma ga washaura munafiki shi ma ga shawara kafiri shi ma inna allaha kana aliman hakima etu na zo ga washaura wa gashi to ɓaga ma gine shi ga cewa wani ma etu yau na kuma zama otu ga wani rai e wani wungar da tuke ce zo ba al'amari zan dauro mu Allah ba ba in zan dauro a socin wani wungar da buga to tuye toci ke ga yawayo wale zari da shi kan doci so kai ga wagance zama ga kidabu ga fara ya yabe ba lokaci bi da a fi bazarin zagin doci ya gwada fi la malaman da ci ti fm wani ta zabagin da cikin bazaga adin zagin da ci fi miya mu malama mu ci kuku ba ba mu ci su kwazo ba wuni aga wa za la ta mu wa ji ga ɗan eh, lugu yi jini malaman na je to shi da dole eh, ya gaba na da ɗan na jayen na daga na wa da alaka da tuni na eh, lugu yi jini ne to shi ne lóòrè ilẹ̀ ìràgbọ́ṣì lè káàkì lè àṣìgbọ́n ó ṣì dáhùn ẹ̀wọ́n ọ̀tún àti iná bọ́ dímọ̀tàn ọ̀gá aṣọ lè ọ̀bá wọ̀dá ẹ̀ kí ẹ̀gà ẹ̀wọ̀n ẹ̀wọ̀ wọ́n àgọ́ wà ṣì tún bá wà ní ìṣì ọ̀gá gẹ́sọ̀ kó títí rẹ̀ wọ́n náà yìí tọ́ náà ìdáná ọ̀gá ní mọ́ngà yìí náà lóbi ṣíṣí àkìrẹ́ ìgbà mọ́ngà mọ́ngà zàyírí ní ṣe é sọ àwọn àfijẹ́ àdínì ìyá náà ìdóró gáà yẹn sọ ya shi tuba yi zan na jiga su kai sa nabi muhammadu tube yau sallallahu alaihi wasallam santun na ci tafi musulmi bata ga yi wala su su il kafiri da wal munafiki e ga la mi tuga gafiri shi ma e mai ga la mi tuga munafiki addini shi ma ubana munafiki kan doro musulunci ga mu yaji dawa amma musulunci fa bai goma so shi na wọn fẹ́ sati wanafedha hikima kuu naa kafin lo gurna ademan kuna ga talk yin ga ke yattaka wadda su soko ita fassara nan gbogbo ìzàgé gbogbo ọ̀gá mílíọ̀ ìṣúlẹ̀ sọ́kó lásòkó mi sọ́kó attaqwa an ta'mala bi ta'ati Allah fil do to na sokoi wani ala nurin min Allah daga aske soce babu mai da aske soce Qur'ano da hadisi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Qur'ano aske wa ga tarju sawab Allah wa ga yadda tugulma sai da fata ga sokwa ya wana da wa an ta turka ma sai ta Allah wa mulon tuwa ya betunne fiji ala nuri min Allah amma ke gana so ci gabe biyu da Qur'ano ga kazai lefi kazai lefi kazai lefi muji kawai yau so a shisha yadda ci so ga nagya nagiya a e wana waya kale ho to yadda ci nagya ba so ko da wa gogiya boga wasu da so ko su e ba dalili na be daga Qur'ano ko daga ba bi Muhammadu ga kazai sallallahu alaihi wasallam wata yanka ce Allah wa tiya da fiye da shi a makafata la eti da a zaɓa su ku na gaye da su su ku gbogbo ya zuru shi shiga da su su ku ya gbabu na eje na bauna na su kowa na wasu majaltu na su kowa na wajin gazari na ga wasu da su kware iga tara ma. da su su ku ya begin taro mai beton a yi jini za shi shi kawai je na bu na ga da suka kwaye ba bu dauna ina rabi muhammadu ya ba bi a takwa a wune na da su sokwe ba bu wani gayi ina lasa lotu da su sokwe na yi gaban wani na kyan igba e gaban wani jufe fedo kyan da ne ne lasa lotu da ne na igba e da wasu wasu ne yawa mugo isafassara ya da su sokwe malama shi ki ga da su sokwe bin betun guri a tuya betu didi da su sako da da su na واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا نعم soci ga gambatu cikin tubanin ga wattabi ya wa nabi wattabi amitu ma yuha ilai e mai ye jiwa yuyo ke jiwa yuya nabi bu annabi sallallahu alaihi wasallam ga utitul qur'ana wa mithluhu ma ala qur'ana ya mi be ne do shi qur'ana ne ki do shi qur'ana hadisi hadisi ngai do shi qur'ana bogondo ruwa yuro sai dai rike qur'ana be hadisi qur'ana ya ga soko wayo endoro ye ba abuna soko ga soko ga hadisi ma e gami suya annabi muhammadu yau sallallahu alaihi wasallam e rike mu amma e doro annabi gami so so gongaga ga amma so pata ngala ga kan gaje mu gaga wayo yau daga gaga ya mitu ya ga lokacin mu fai masanin gaga na buga a lotu biya hadisin ne a ah. wasabi ma yuha ilai annabi an ne ji wayo ya wani ya qur'an biya hadisu shi na ga inna allah kana bima ta'maluna khabira e kuna ne lotun bayne wannan sokote sokote ma labari ne na zalloro sanin gama na toci ga faili za wangi te wufa mai takadai to dana iza wangi a Ki kibe biyu ma le hazar kita hiri littafi kici Allah ya mene na littafin na fala yugadiru sagiratan wala kabiratan illa arsaha wa wajadu ma amilu hadiran wala yazlimu rabbuka ahada za wangi a ga wanda takadai to wufa kiyamai na littafi rikicin nan littafin na lutule zuwa girji na a cari don ci gwani so ci gaza wani a tsaye na lutun ba littafi wuce e mana da zai so ci a cibi na kuna su ko lugwai ne wani so ke gangan da su ci na nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga wata tawakkal ala ma ayyafe so ci al'amarin alamari wa fata wa ya tiyo wai wayewu sokowa ya tiyo wai bishiyan biyu sokowa ya tiyo wani zo ci wa ga gici zawon gida wani isho daga zai wa alkhairi na ko zai bishiyan sharri na rayuwa yi fata yin na gaba su fi zai lomi bocci na ko zai lomi man na daga din ga wai bi so kwe, ko wai bishiyan sokoi ba mai kazo wanzu wanzu ishe ku ba ga ko alkhairi ko sharri

tsoci ma kunke tsoci a ga iya kiwo na wajen jiki yau wajen kunke جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل توتي كما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه illa in babu zawangi ne ga zawangi gina idan an kali guba ya zaza a zandori egbanni gidiyo ya zabe ya egbanni a shari da ya zabe ya allah ba kuwa biya wuce aya na manjire na soce sai tube ina ngai eza ba gina gadde gabe miwi wa gabe mi ga an talayya kazari ummi wafa wai ya ce kewa ga zumayen namina bi ma'ana mi ga tsoba wai mi kutun kwaci zai tsoba nan na egun wayo na fe ga lokacin jahiliya na e bandoro kaga na gabe ni e na yawe la Allah ya abada e bada ga yimi e muga anti anti alayya ka zari ummi mi ga so wa mi ba na mi zumma we waje kewa ga zuman na yemi na nga e yi mai so ba nawa bi wuce ji, Allah gana kan sami Allah kaudan lati na so kuci na wuce wuce tiyan zage to to ya tsada ba, kan bata na lokaci na baunai madina ci na gaggawo gagayi irin na biyu na zagin na lagici da ba nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ebo eh, na baga ga na gabe ni ya wala ya abada wani sake uku wuce abada ebo eh, na zagin na da bi doci mu ya ba ya eh, ba farko shi amma na to ya ji ya wuga e bata ka nuna gaben zagin ne yin zagin na ma'annan e wani riga ya tufa ni da nira zagin na fi ci fai ji kara ki ba nabi muhammadu sallallahu alaihi fai ji lali iga da tafsirin ya sami allah ya ne dalilin ya cica ayan ne zagin na lo da damuwa so ko ci kan sami allah bai wani fai hukunci ni zai ga ganna ganai na buji mai cikin wulun yi mu bai na ebon na liyan zagin nan ba na zagin na fe tunani ga irabagin na fa wayan su gibo mai gi ke gawa wuji mai a wuji halayen su gibo da gugu ci be shishi wa mai na biya ba komi mai an lasa yi ga mai an lawan yi ba ke gawa e waga ya zaba yule to sanyin zagi lokaci na wuzoyin su gibana akuku da miyo ko kanga ko gawaye ya mutu sarai da mu mu shiga da bayan zagi ne mu ci fa tilali annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam en su gibo mi patta zo fi gugu ba ko mi ga mi asa e giuso Allah won giuso amma da shi shi ne mu amiya da mu wa lo na ba wa lo wani dole zagi ga ku kwane bo ga mu ya yi mutu ju kan go e gishi shi nan ba mu yalo ba za ci yau so da wai wawo da ba sashin shi da ku ku yi na ma ya boye gina shi hadde shi me ba wani ba gishi ya ba e makiwo mutuwan zage shi da ya bawa ku gina shi lo zima wa ya gina shi ba ya me ba na ba wucin ne shin ba na malaka rakin wo wannan gole ummu salama na nabi loyi pa ya e, oji nan gole wule wule uzuri no tan mu de gishi umma la ya e masarawai bogo mu e wawe amma da mu aji da biyo mu na ya masarawai e gishi majina cikin ya ba duwa ya mala mu ci to ga Allah a ji sauki yau egi wuji karami ya. wa tufo na wagada na miso muhammadu rasulullah idan zaka yi miso a tufo ma efo yi gbagba wọ́n lè zàjí kìrìkì lọ ẹzá tó ẹwà ṣe náà ìdààmú ọ̀nà ahúrè ẹn sì yí oyo bàzáwòrán áwú daga ló pè daga daga kò súnmọ́ ìbí alọ́gbó ìbí aṣẹ́wó bèrè ọ̀sìn ga kaza ga kaza amma idan na waya daga tun farko ga mi ga yawe gode uzo hujja bai wuce nzagin na do damuwa nye gane ba zauna so cicicin aya bai tulu rufe wanzu yan zagin ga yi kan sami allahu kaular da قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير اتنو زاگین نگا با چون خولتو یگین سالبا to iri ga wuce ga soce ga abu ga wala wa ma ja'ala Allah li rajulin min qalbayni fi jawfihi adde zai zagan da ki ha e bangu bayana ga zai ni gina wuce e bangu ba a wa ma ja'ala zuwajakum allati na min hunna ummahatikum kendo na wala e bangu ba ya zai ne zabe yana a cigaga yimi ya zaa. sai ji gashi ci ga yin ya shi a shekin nana bugawa su ba bayanan allah ya wani na da jaji ya ci layi na yashi satatu gani bayina in zagi mayan na jijin naja in ga ya shi na ga yi rashin na zane e gaban zuwa so kuka yi gaggaba na wuyo gama hunna umma hatu ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدناهم so ci gaza ya je gayin naji dana gayin naji ashin naji gogo asaba in naji na in ummahatum zai shi ainihin nana gai illallahi wa ladana hukumar gina shi mana bugai gaban zuwa to ga to ce ga yiyo ga ma ja'ala zuwa jakumul la'i na min hunna ummahatikum a ga zai ime layi mai aja ajiye kirgi ban na shi na e Uche wuce ga ban duwe wa ya e ja wa e ya ja a ciga ga wa ala adin ya akụ abana akun lole so kwe nye shi ne ya kaka enu kan ya na zai ne da gbangu ba ba ci u yi ni zai je nawa ta ci u e di ya ilayi wa ma ja ala adin ya akụ abana akụ. tọ́ọ̀tì mẹ́la èyí ní ìsàpadà lè kí hàn èyí gbà fún wa tá bẹ̀yẹ́ ní dáàbò bẹ̀yẹ́ ní dáàbò àmá ilá ilé ìdáàkì zalikun kọ̀ọ̀lùkùn bí àfọ̀wáyíkùn na tsoye ganye da nan a ga kin da na bayani a benin a ga yi zaba yin doci mini kurai shi aga ga zu kalbai ne zu kalbai zai biye wọ́n á dùn fẹ́ dá gẹ̀gẹ́ ẹgbọ̀n kú bá dẹ̀bẹ̀ yọ ẹgbọ̀n ń lóòrò mọ́ ibẹ̀ áńkàlì ní gúnci sọ̀kọ́ ti tí a yẹ tí rẹ́dì ṣe ya ìràbà agin náà wọ́n lè rẹ́dì ìsàsọ̀kọ́ èjì bẹ́ẹ̀ gbogbo wọn rẹ́dì ṣe ìràbà agin náà gẹ́sẹ̀ ní èdè ẹgbọ̀n kú wọn kí a rẹ́dì ṣe tí ẹnì ṣàìdí àjí a tí ó bá dà àjá yìí bẹ́ẹ̀ àjá ṣe náà náà tó ṣe kí èdè rẹ́dì a ẹ tí ẹgbì pàṣínà wọn náà ya gida ya kona so ci e ga zalikun ya ganna ji ɓata kaunukun da akuwayikun ya sassa ya gawo da mikirejiyan amma su ƙoga wallahu ya kunu haq na su su kwai ga laiboro su kwai ga kada wa ya ji sabir su ƙoga mai wuza wani ji ba mai kwai boro ta yi na tafsira ya ji ji kokari ga ibe mai bayani na man jijin da alaƙa da kiyon da ayan dore ta shi fi lawon lo ki za a ci gagan nan ki dalili na su kwaci hayan nan na wuce muhimmanci bayani be kede man da shi ga aya yawa ma jala adiya akwa bana akum a cinci etiyan ido yake harifan zai do yake harifan na anabi ya busar wani wushi wani anabi lugwa gina kungwa wuce wani annabi lugwa gina umar yabu zaidun na dege ya usama usama na annabi yabu ke gano yabu ba bauna amma ba annabi yabu tuna fanu da wu zando ce ku da wani za wuce ba fai ga la ilaha inda allah na annabi jawo biyu fa wuce ga wu zuma na wuce ga la ilaha inda allah na kewa jiji da la ilaha inda allah wa bai fokiya mai kewa jiji na وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءتك إذا جاءت يوم القيامة وضع النوز وهي كلمة الشهادة فحديث نمشي بجد سسرع نو غاب سميوغا كافر يون كن دلي بوكو حرام جيوغا هنجيغا كافر يوناني Usama na ba na biye kutuna na bi jawo biyu fahimci. A na bi jawo biyu fahimci. Soku tsu ibe shari boko a ranar shi. mu ya arziki ya tuba shi jama'i musulmi shi zaidun na ga ga tsocici ayan na tubu Zai bai ba katun ba ni na annabi sallallahu alaihi wasallam mun lake gina tun sakwala kula tun ta gebo ya yi usarawai ar ebo yana na bidde yuna aga yiwa ga zaidu bin muhammad sai da yayin annabi ga sai yiwo su kuce wa ga wulla e ga yinin nan ti fi mi wani jiwa ga kuma bema e na luana e ga na luana e su kuce wa ga wulla kede ma muhammadun aba ahadi min rijalikum annabi jin baba dora ta ci da bage shi ba walakin rasulullahi wa khataman nabiyyi so ko cin ci ayan na etiki bo alagan na lugwa alagan na lugwa bogo man shiga egi pachiza ebo ayan na gajuye ba zai mona ma sai to dai zage kpagi suna ba ndi bo mo be ya egi egi uto wajija sunna gi na ga lura makanta ajiye ba zero e bawe hawa zimagin na ya wasu na wata na ga mutuncewo kin dole ayin gurwa ga yi na ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما to jamaji kiyayen ne lawiyo in buta na toci ga musulmi shiga taya benin a tafi wai benin toci condemn mutu ga gan e bagijo e na gun e jina kawo ga digi pa udo ohun li aba ihin e jigin na je banda na jimana e ya da sun na babaji wani e ji wani nga na wuda tuna da zaidu ya je harisa yau maimako zaidu gudu muhammad na sai gana ebu aya na na bena ro eyi ji dole da suna biyo da suna ga huwa sato inda allah muci to ga ba so ci go nga je ga nga yi aga la nu zando cha ya ma na ga aga yi ba nge juye ba egiye cita ya juye ba ni wata ba gina juna a dai juye ba nan da wuce na e gaido ka tocho fa'in lamta lamu aba ahun ebi ba gidana wai bawon ekun yiwuwa wata bai mauna so shiga kai gake sun na baba ya gishiya na jidabe ya kpana fa ikhwanukum fi din ija ga yegi mi yegi mi sun shiga yegi ya jaye ba adina wannan qur'an ga innamal mu'minuna ikhwatun musulmi je yegi do jaye da wuce yegi na wage ba mutum sun na ba goya na yegi mi wuce aibwa wuce aibwa فإخوانكم في الدين ومواليكم ويجوزيني ويجي كتاني يجي كتاني شدنا نبي في بيجيزيو زيدنا بيجي نغنبي يجي كتاني وانا وجي وانا نبي محمد لغاكينا صلى الله عليه وسلم amma ke ji faruwa yi nan za su ci gatiya da nubu zai lulo makanta ebe yana ike suna ko za ka kawo suna za mu shiga wajen ata kibu wajen ata sunu daji mu ko mawundo shi to so ko daga yana je gana a yi zandoro bai suna ya babawai wuce mai ugwa ga wani kauna wadda ci wanda ci maso ci ba ya ha ka ke na wajen yuna so kuke ma gawai daga sai wa gaji sun nuna ba waya to in na gama yi faruwa to ba zai shigo in zage shigo sunna ba e ba ji fi wada fi sun fi ni ba kila wace la sunna ni da yawa ya makanta ba tun ba ba a a hukunci ya gishi wuga ta to ziyo to yi mijo e bona yi ni wa gizuwa a sun ci ba ba bogo a yi ni wa da sunna ba ba wani a a la sunna ba buta ba ma ga yi ni wani kin da ne ina na isha ga zaujun nabi ina ina nabi muhammadu ko wube da shi fatima binti ibrahim zauj usman fatima yi ibrahim yi miya usman na wake wale suna wace ya ne wani doke ne sun da shi wace wanda ga kin na wato wace lasan na min abin sun na wani don gaga sokwa ga odo uhun li aba'ihim tafsiri ba bayan eh, na yi yau suna tulazamu nole ma na yana cikin colin kunna ma na ma biyi na milo makarta na nole na ne bibe mai ga amfani ka tura da wani ebe na wallahi tallahi ba ko bibe nan zagi sai je na wace ba gishi ebe na je kokarin ya gasa ko tafsiri ba man majayi ko ga yadda yin zagi shi alita china na wazo na wale ba ya shawa zai ba yi da wuce na yi da dai da tun adini a dai so ku bai gbala ne wai so A وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به أتي غدا ma تيبوا فيما أخطأتم به يني غبت ejide da na wace zai mauna wace fai juye ba ndochi na mawana a yi ce da yawai ko sokoki gundoci gumbe yawai bufe biyu ya wai ji e kulla bai daga ya zai mauna ya e bani bai manci wuri ko a yi e manci wuri kebe na yi shi ne dubiro ba ni dada cike to sunan da wani ce ya wani dago to yi rigin na na jimon lagawa a kpana yau da yau sun na babuya ko za mu tube wa ga yake wani za mu ce ko mai tube cikin da wuce hakika zai nuna so shi ga ya mai belesiya sun nan da na shekada ya ta haifiya da cikin wani ba fasara na yau ko ngai fa in lam ta'lamu eh, wa laysa alaykum junahun fima afatum bihi lawla ina ga cibi cinan

ya tsoci wa ga zai madina na dana ya ci dukiya ba zai kauna da sunnu in fe lauga sun ci gani a wani da laifi ganin ya tsoci wa ga zai na dana shiga ya ebe na iwana wani ga tawa na jikin diwan da in gama wana sunnu da takardu yin makanta to ya tumo ba doro wa sunnu na gaiwa ga yau sun ci gama a wani ya ci maga na zai ajina dana su kowa wuce walakin ma ta ammalar Ka da wa yi cikin ci ya ije sunna ba e lokoto e ji canji sunna wa gawa zai wani e ji canji Allah ta ya jarida wani tabbata ni credentials soji wani ti tabbata ti wà ní takada appointment dai daga canji na jiya wa kotu wani tabbata ni ebe na ne illa na da to yin zage wani yine zanne ba wa yorin eso te za yi ba wani ebo na kabo ya wala zanne tsokan doro zanne tsokan doro shabirin macile ya wala wasu na fan tace musulmi da yinan ya wala fan tutu ma fan mafa bai zanne tutu da nan mafa bai zanne tutu da nan kin da nudin zagin cikon na asma wai giyan umar jafar ya yi giya abu talibi jimayawo guda jaji ne kuna sai da na abubakar biyu fayawo su sake ya jaji ne zai da koyawo sai da na riga ke da koyawo to yi maza guducin bai ba don yi kan da shi wajen aiba wa kadara ina kata ciwo ina kata ciwo yau shi yau ne ga eba su fayawo da ba wuri sannan na musamman na gina gafe da sunan wa kewa jijina amma oke je fata na oke je ba fayi wuro ma ya ma da ya wasu na iwe wa ya ba ya na musamman wai aibu da yadda shi daga ya ya wa wasu na da yawa biya gana yin na soko gaiji na hikima da mutu in ga yau ana yalan zai ji na nga nga nga da hikima nga tela lula hukunci doro chi! ci ga wa kana Allahu ghafurur rahima so kai tsura bi fayin ozuzi. wujiji ne na jaga je tiya la tebona kuma du ke kuya wai so ko ndabere da mirama to jama'i mene hukunci na jalaka galbe ayan na adi malama wuce ko zamani annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ayu ga sahla ayin sahai wani yi me zaba gina ga abu huzaifa na abu huzaifa na ga biyo inda ba annabi sallallahu alaihi wasallam kiji faro wuce biya annabi ga ga inna kunna na da salima ibna tun na aya na cina n'ofe te ga sahaba ji aje zai tun da sako kwana da aya cin da tun da aya yau ayan na duwo mucin da ba nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam gai te gi ba yin da shi da ni wani ya kwana yi sun no ga sare imaji juye jiga ya gi egi lawo ga zandoro ciwo Allah ga gi cin da ne sallau gina amma tun da su kucin aya ga egi kpaci da ga jaye ba zai je kpa da ga gama wani an aya na ekwana a tun zagin na sallu ba na lori yiniya abu hudaifa gawa ina wuka ne da hudu alayya salimin na wani fi gada ba umu nga gada ba mu bai bakin ki bai gina nan gina e bayan wanda awo damuwa ko to ga ta ne wanda ba ji ba ji laye ba ba ji laye ba annabi ga ba gina yin laye ba ti ya le uji ba na alwa aljanna alwa aljanna galugwa wani zai je wurin da ba je kashi alkhairi da wa alkhairi da wa Eh, da wuce banwai lawa damuwa e ciki bagin na na lake gina e eh, gada ban wakan doro na annabi sai ga bayan zagin nan ga arzi'i tahrumi alai a ji bagin na ya bi sunan wa mani na adali wuye tahrumi alai wato wai waga haramu bi ma'ana eki ba kin na gaje muharram wai in gaje ke dina ya wai e wannan ga yake jin na wa? amma daga ne ki bacci lo nan ka waje anija ajnabi wa yo ajnabi ga zai ji awo da zai na hukuncin na ga annabi muhammadu ya fata wayan zagin nan sallallahu alaihi wasallam jama'a shi min ya hukuncin na sofi kafin na yi bana wani man shiga laifi dabwa wake yi yi ya zawo ga yi gini amma waye tiyancin wallahi wa bai boye nga wani faruwa gani ba bai wasu e eh, gini to da be da be a gan na biya ki dalili da ya wani gani ni kwata da bukata yake yau ne dalili man ya shi shiga gaba ku dalila a ga yana nawa yi gindo ciwo ga yi gini e ti ciwo bai da ya gini na so ka kan wuce ibu hadisi na imam muslim bebe na hadisi ya anas anas bin malik kiwi ya nabi kuku tun nuna ga cigana annabi cikira daga makawai madina na nuna ga umu sulaimu na lanas lada ya ziyo ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam don fede na boya annabi na iga malik na amma mun na fede boya annabi mun bi fojiya da hajjin alaka dole za su yan zagin nan zai wa yi wuzirin biya na binne na ka ku gabe wani ba na tun da yi gana ya wa kan musu shahada lalar yi wani bayan da e e ya ga fetan da umaru gwanu kin dodin zagyaji na ya baga ya gimire wani da ku kur'anu fiti a fi ba za a e zan zagin da ci bocin ebe wuce gamu da kaunar sunna bai mayan sunna jiya amma yi mai kuta yi wuri kuda fi markaza ada ku qur'ana fiti amun baba ba wa ida ji kun ga ba ga wai mu tuja ku ya ji to yi ji ba li foro ji to alkhairi jo wa da ya ji to e bona ga yi wa ku kiyama chona muhammadu ga ya zaru ci in man ku na baba gunga ga ciwo adịghị na gami suka wani jajin zana a ga ya ji bakon amma ga ce annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma lu walu asiyu mai da har da yi bobo ya je za ko ke yitsu ake wo ko ku ya mai nan yi giwo la qur'anu ku fiti annabi ji ya itifal lana sai na na ga nake fa ebe za doro la ya bato alkhair dị ya bai wani kaunin ji siyasa ne wanda ya yi umu sulaiman nan gai ba tan ebon kafin yau amma ya gbogbo ya nude ya umu sulaiman nan wani musulunci da dukiya zai ga mi ah, je bukata dukiya wannan ina mai je bukatu na yi ah, musulunci musulman yau musulman mai jiya wabe kafirin ya wani gaji ya dabe addini na mai jiya shiga musulunci go wani ga ya zo zagin na ya ga wadajin yanzu na tsole ne wada na ga gaci gure wa gaci sai na zabagin nan laminin da ba arabi muhammadu shi da ba musulunci kan gama yawo. nke ya wu ne wuwa ga wuge ko da yawa ne nga to sadaki ne a gosu a wani gano musulunci sadaki ne kin giba musulunci wa ina maji faruwa na hada na yanar ji zaci cin gya umu sulaim su kube bayu ebo na anabi fe wulo mi ebo kirki bu sai wulo mi to ana zuni malik na ga ga kana li rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bunayya anabi da be wiliyanin ga yake mi anabi ma na so anabi ma na so amma ga yake mi to yana la ibnu kasir ga ga le fi dabwa e za boyeza e ti chonda ya e gimi ko no le sai gumbe oji to nabia oge gaga dole ga tiye ko so kuwi ba alkhairi sai ayan goro النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً كان ذلك في الكتاب مستورا to kafin gida fasara ayan na wani hadisu etiyan ayan na ibakatun gogana eti kibo eti na iwu gogana na bi muhammadu ilotu bai da sokwai na sallallahu alaihi wasallam annabi egin zagiyar sayidu na hamza na yin dagiyu na mitu sai yi wunga ya dagini ya dagini ibi na nole annabi ya beke ba da zinan ya anzai ya beke ba da anzai gama na lokaci na gabe annabi muhammadu gudu wagin zagiyar hamza na sayidu na liga biyu nan ga egiye gini wuyo ebe ki bo mi ya beke ba da ba gauyi annabi magayi gaza har ne mu a raba'ati ma haka mu an nasa na ndoro na ga da ke ba da shi na ya shi na da yi kiyo haram in doro yi haram da zai shi aga ke ba da shi na a ci na gasa doro na ga da ke ba da zai na haramu ke ga yo za ke ba da wani na wa a cikin yawa a aga da wuri bai ke ba da wuri na kabu jin nan ne mai ya amma ya be ba wani kuke ba haramu wani wani giwa wani ina nabi muhammadu shi sai na ali kan gane na da wuce sai na ali shi da ba su egin zage anza anza ne wajen mai salma na ne je ga sayidu shuwa da tishe zai dawo ko da wani wakala da fatima sai na linfe lage-lage an zanna ofe ga gambe na na fatima ga ngwagin dage min na ngwagin dage min na ula agwasu rote ga sai na ali ege abu talibu yo abu talibu bi an sai man dage ma no le gin dage go gu can da bacin saidi na aliyu be zai be ge harisa ya galbe jafari jafar be sayidina ali da ni abu talibi ma zai da mai gika ta ga ya kawo can dole a fe dina na maryamu na to ko ci bello ya nabi zakariya to a ca ga a fe dingin zage hanzan nan ya wannan gauri ga ya su ya kuma ya bawo cin da bace halwa zan daga wa kwawo zan daga wa kwawo sai da na ali ga egin dagin wayo zaidu ga egi egin jafar ga egin dagin wayo a shaga na gi ke yi A annabi ci ba hukunci ga na gobe washi annabi ga alhalatu bi manzilatil um na gi kirgi kirgiban na zabu gyau ngai layu gan na gi na gi. ji na ya sale na gigi ngada ga ya zaba ya Allah da gike ba bai na gigi ya ko bai gogo ya e ne ba nan ga zumunci ga ni zumunci ga ni haramu yo na egi da gida ku mi o da le na gigi ko zakan giro wa ko ya wa ko go gula da biyu na ko de na su ko ya gambe waje kan go de ka ba kacha zumunci ga ni a shaga gibe zagi bai gugu ke kwake ba ya ce yawo ba ya yi guba nan ni da ni kun da ni e ba ibi na yi naji fata ga zumunci ne ga ya su da waye annabi ba ya ga na gida kin giba na bu alagi ya ziyo alagi ya jafa na yi miwi na egin zage amza nan mufe gabe annabi mashariya ji mufe cin sayi na ali wasu ibn ga an tamini wa annaminka minka mi ya mi woyo mi soma nyawo miyo mufe gabe jafar mufe ga ashrata halki wa khuluqi wajwe da kirawi mi mufe gabe zaidi ga an ta'ahuna wa maulana wai ya gi a shiga wayo ya yi ka yi. no dai fata wa ce ma boko wa ga shari'a ji shi ga da yi mu ga da yake gubo je ga nawa ga ya doro cha ce ma na e bona go te ruta waye wa waye wa waye wa ko za na tiya na tiya na tiya zai ga be ce da be cin laya na zai ke mai daga wangina ya ga yana ga zakan doro a kuma ya ce za to na soko kana wacce na yi ba amma yi to ko ya ni bi aibu a iki ya biyu ibn e zandoro ga ya aibu na mai fana wato ne wani ba aibu na tare kuma fadon kan doro sai wani zakir ki kaca da ana wabu kyau gogo yi tsaye madoshi yi tsaye madoshi a shiga yi wa gaji gyara gadayen al'ummar shi to ene wubayen asari bo ngole annabigbani bani zaidu na feji ya gaule na yabo aya na sokoci na kiwu zaidu yo ga anta na wa maulana yegi wayo yegi wayo ga egi waya kinda da zawar gi fe na to yana yu bayan haramu bu ezo ujigi woyu ba ko kwa egi ujimini wu ba ndando ci na mawanan annabi sallallahu alaihi sallam gama ne da'a li ghairi abihi dan doro na ka cimi ne waye ba zai mawa na zai jin dawa na wawa ya bu sama ce waga ga zai mauna da na zai waye cimi ne waye ba da na unji na, unje waye ha annabi ga illa kafara sai zan daga zu aje kafe amma mun jiga kafiri ne ba wani mun jiga zan daga aje da. a'a kafirin ciya etule finciko ibn mun diga kafirci ga guba a da kafirci ne lazazu musulunci ne a madina madinayin lazazu musulunci wani bugu kafirci na man jiga na bai fa wani gai wato laifin cikulu ita e ka bayi rulo zai mawana da na wato da wani jiga wani mawayo e ebo ba gwani sokojin wuna kwaikwaye lato babban mamadi ya yin duwa wa kuku sadaka so shi ba zuma jinin ba ma kpawayo wace lauza wangi zai ma dana ibo ale cin waya a ga ga lati ba ma waya ma ibo so ko da bai ba zuma na yare ina na beto za na gai inna akramakum indallahi na zanda ci fi waga baje in bo kai jaye waga twaya waga wasu na ji wasu a daga gida ci ci wani gaya ganda ko riba bu zuwa fibio in da da ba a'a inna akramakum inda na kokin baruba mawo inda ga baci kuna gaya man amila salihan fali kuma a sa fara ya e tun burga su kai wata bezan dore amma ya wani ne ya wani man wallahi bata in na ji da kima ba so ci ba sai da tu wanda ya ji annabi su kai a lona faki ya maya ya ji annabi no wanda ya yi mai annabi no ya dana bai mai annabi lotiya in ji za ta maza gudu su kuda ya in za ta gwada su kujin ya da bai yi da shi annabawa jinani yin ya ji bai ya ji mace da bana dana ndagi annabi na na dana ebo imani na uji dora ke ga yawo da su so koyi ga uji wani mamiyo yi ba so ci ba so ko to ina ga na manjinin lamu yudi النبي أولى يخرجن من أنفسهم وأزواج أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين من المؤمنين والمهاجرين إلا تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا ayan ne ugwaye ya yi tagwaye annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam so shiga annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim annabi muhammadu ga gwaye gana musulmi doro ga ɗayan gwarona ega ngo etungo kya nabi jijina kiu gagana ula tatiga imanchi ojo ula tatiga bawo ula tatiga ya yegi Nga ngai mane annabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim na so yabba wana na na nabi ga ojina na ana so yabba wana lugwa da suna nabi muhammad ga ojina allah akbar ngai Nga kasire no ngai zulla nabi ulla hukmuhu fihim hukunci ya annabi ci zawani jo kana muqaddaman ala tiyarihi li anfusihim wala wala shi zuye ne bana zawani da Allah ina nabi a gaji na la ta ce ndoro ne bana ngala to shiga falawa rabbika la yu'minun wuji kuti gadda to cewa nabi muhammad la yu'minun imani zawani ja gumiya hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum sai agawa na bi za a da bana gallo a wuce ba hukunci yana sa ga ya dace da hukunci yawayi sun malaye duk sai an kusi harajan min ma kazaita wa yusallimu taslima amma ni ba a wada mu an dora hukunci na waga bayana ba a ga fatu taya hukunci yawayi kan ga ya za ya za guru kan ga ya za ya za kiyaye ne lawiyo ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم أنا أقال نبي أقاني ودي فكع النبي قال لك يا زابورو mito ila mai ta ba ga wani gasa guru a kirki mai ila yi dace in na gai ka'ida na nabi la ya mamashi ga idza ja'akum man dinahu wa khuluquhu fazawjuhu da kirki haɗe mu je gwaji wangi wani tsawa dini ya ge layi ya da cin da daidai ba ya mai tuna tsawa na ba shi halina so ci ga wa'a zuwa juhu ya le ni jiya na biye zagu bai ni na yi bata daga tina na hadijo da ya yi tina na maimuna na yi zasu mana na bezu magwana bata umma hatuhun na ci ga ya musulmi bata man jigan na na yi na nana jayi na ngai nana je ya jiyawo bayana nana ji ya jiki yo ya jiyawo gani bayana hukunci na tace abu na nauna amma ungwai na ya zaga ake boka bai yi mishi ya nabi muhammadu na ko zai nimi ne abu na a ba gindoci ga daga na gan nan wayan gole ya ga da ban nan a ibnu kasir ga yi ga walakin la tajuzul khalwa bihim wala yantashiru tahrim ila banatihinna amma haramu wannan wuke da alaka bai gi yin zage na jiyare ga daga na gan nan yayo na dole e zabe ji e gi nuyawa ko e zai ji gi nuyawa haramu ba wuce to ba gi shi na biya gan be wa ahwati inna yake zage yi na na bi shi haramu wannan a'a bil ijma musulman ji ba ta abu ibn ngole aramu batu ba sayiduna usman kuma jigin zagi ku bayan nabi muhammadu yawa ebo kiwo da aramu batu ba a ga yayi yuji yo ka shura ta amma ya ga nabi shi ade ato aramu go ga ji o ga ebo na ya je ni ebo na ga ga na zadana e giza mu ya yi yi wuyo

bayanin na yawon ko gbogbo na yo ebayan kibo ebayan alfurma ciwon etago ciwon na igaya na izina gaiwa ga iliya video imishin ya nabi muhammadu iga giza doro mutunci ta ci hawa kirgo na ibagan shi ya jifo zuma shi na zan da cici na adadin minimai shi ya jifo zuma bai bana labiya wun a ya zamu ci miliyon bana a labiya wun akida shi a jawa na iga ke takiya akida na wani lobe na wuso da wani ji galugwa tema galugwa jikimo galugwa na na ishe ci dacewa galugwa wani ƙur'anu a gagan makacin abila a ajin da ya na to ajin da biyayi na nga ga jagan filibo na kina wuce zai ga shedaba ni ne ga wuce yau zai ga shedaba ni ne wa wuce amma man yi jirida a shishi bayani wa ga mana fatuye ya a ba ta yi ganna ji to littafi ana ma kawo ba nan gaya littafi wuce ne boko shi a littafi wuce na yi jina ga gubba ba labi ebonan na ji faruwa sokoto egibagin doci a fegun waga shiya jaki na a na jiwai lobe na ya ba na bishi toko an ya ga ci sai na abubakar ta umar bo a ga kafira yau a ga tawagutu da yau a yi zamana yau amma dai sa sokoto na shi la ziyara lokin iran santa ya shiya kin yan shiya yi da riga da wani babu za wuce ji ma lokaci na lona ilama eh, wuce ta sun fi yiwu university ya madina ga ma wuce don ayu eh, ga doktor mansur ma wuce kuyi da sokoto mu sa madina wa na ji a gana ziyara lo shi a ci kulita fa eh, ya gudu ala jasi akida da wani matoci boka ba ya ci dai daga na annabi muhammadu wani adi golita fi wuce ji to ya ba gina bomi ga gama ne zuta shi a jo gama na gama na ya gudu ne gana na a ga kaza ya yi wa ga gama amma wa ga so ba ce lobe a kida yi wa wani ba zan sayi da na abubakar umaru fai ne ta alkhairu wani wai wani ya yi na ka wuce wuwa ganye so da yi su ce ga gwa hadisi ji gaga shi ta dinar kila ya ga ya sunna daga na ali gudu ali shi ba nabi muhammadu ba sahaba shi ba nabi dai na fela ilimi egibagin na fe gabe mannan fe lalita fi na ja koya kin iran bana mu fe kiw a gan dabe ngo ga gama na ifuta ucina a fe gbawayo wuri shishishi a ci gbauzu mai lafiya ngo ga gama na ifuta jahili na je tazar wacce ka tun a ce ta wace da yanayin gure lawo mai lita zo gama na ta littafi ya shiga ku ganin shi kwato a kida ya gama da wani shi a kici ba duwa ya sahaba da yau aga ta zawon yi ga alubaiti alubaiti alubaiti kur'anu gai waci sahaba shi kur'anu gai waci ɓata ga alusun da je kwake ba sahaba shi to dangi ya nabi shi ɓata da gura yau zai ji ya ba duwa alkhairi na yau zai ji ya debuye na yau iye ga sahaba shi ce na wasu albaiti da ajiye da kin gona su ko gai ma albaiti cina ta ga gai wa sahaba ta ba sai alkhairi su ko wi ba alkhairi jama'a shi lokacin idabe in ga ba su koya be na kin aya dai mu cikon na yabo na bayani wala bayani wala alfa mai gula da ta gurguje النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم وأولو الأرهاب بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك